koli wato supreme court alƙalai ne masu daraja alƙalai ne masu ƙwatowa wanda aka cuta haƙƙinsu alƙalai ne waɗanda suke nazari mai zurfi su tace su gani wani ne yake da gaskiya saboda haka muna ba su dukkan goyon baya da zamu ba su muna kuma addu'a kamar yadda aka gani al'umma na cewa a ba su abin da suka zaɓa muna addu'a Allah ya taimaki waɗannan alƙalai masu girma masu daraja domin su ba ku haƙƙinku ta yanda yake za a ci gaba da yin abubuwa na alheri kai yara makaranta samar da tallafi na yau da kullum sama muku sana'o'in yi lura da lafiyar al'umma gine-gine na abubuwa na alkhairi wanda za su taɓa rayuwa walau asibitoci walau gidaje ne walau tituna ne walau fitilu ne koma shara da ake yi ana tsabtace jiha kamar yadda ya kamata. da haka muna gode muku muna ƙara gode muku muna yi muku fatan kuma ga mun zo za mu ci gaba da yin abubuwa in Allah da za mu ci gaba da gayyata ku domin ku zo ku dinga ganin abubuwa na alkhairi wanda muke a ɗan kwanakin nan guda biyu masu zuwa ko uku in Allah ya yarda za mu ƙara yin gangani za mu saka harshashi na yin katafarorin gadoji na sama da na ƙasa waɗannan gadoji kamar yadda kuka sani tuni mun ba da kwangilar aikinsu kuma ɗaya za mu yi ta a shatale-tale na taruhu ɗaya za mu yi ta a kwana ƙofar ɗan abinci mun yi la'akari da irin cunkoso da wahalhalu da masu ababen abin hawa suke samu musamman ma idan magarba ta yi. da haka za mu zo mu kaddamar da su cikin yan kwanaki kaɗan muna gayyatar ku kamar yadda kuka zo kuka ba mu wannan gudunmawa muna gayyatar ku Allah da in nan sana za a zo domin a tunanin har assasa wannan harsa. Ana gode muku yadda kuka zo kuka je airport muka biyo hanya har muka zo nan lafiya muna addu'a ga Allah subhanahu wataala ya mai da gida ko gidajen ku lafiya Allah ya kara albarka Allah ya ƙara. wato danko na zumunci. Allah ya ƙara tsare mana al'ummar mu, Allah ya ƙara bunƙasa tattalin arzikin kanawa da ma masoya a fadin Najeriya. Wasu alaikum wa rahmatullahi